sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da niji ga usmanu zancen zaman mutagel da usmanu niji shi har gwandu fi ba wata wasu kutun sakano usmanu ya sai da mu ai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 kamar yadda kuka sani satin da ya gabata ko kuma satukan kusan guda ukun da suka wuce muna magana game da wasu aikace-aikacen da mujaddadi ya yi wanda ta kai ga aikace aikacen sa ne na karatu da karantarwa wanda kuma bayan mun kammala littafin sa muka ɗauko wannan bangaren to yau ma za mu ci gaba inda muka aje a satin da ya gabata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya samu dace daga tana birni iral hunan fasu ya alfali na gajere na ina da cin zanzana fuska ijiya su ɗaya da tsawiriya ta su'anu ina da yau za mu bayani game da wasu ababen da mujaddadi aikata ko kuma ababen da suka faru manya-manya abubuwan da suka faru suka kai ga jihadi kamar yadda muka gabatar a can program mu cewa mujaddadi farko ba jihadi ya fara ba ba zuwa ya kama yaƙi da mutane ba a'a karatu ya fara yi da karantarwa da wa'azi da shiga lungu da sako da karantar da al'umma addinin Allah wanda wannan ta sa mutane suka fahimce shi ya samu ɗalibai da dama suka gewaye shi sai san mutane da dama sun fahimce shi kuma suna goyon bayansa har ya zama aka sama mutanensa aljama'a wannan ta sa daga nan kuma sai wasu ababe suka rinka faruwa wanda wa'annan ababen su ne muke su mu tattauna da su da yarda Allah a yau farko dai mu jaddade kamar yadda malamai suka ambata cewa an haife shi a shekarar hijira ta manzo Allah miladiya ta annabi Isa ɗan Maryam shekara dubu da ɗaya bakwai. da shekara hamsin da hudu wanda cikin ɗan wannan periods dai ne aka haife shi take babu ne wata shekara muhaddada wadda malamai suka amma dai tuna cewa wannan periods ne ake tsammani da cikin ɗan wannan lokacin ne aka haifi mujaddadi kuma kamar yadda muka ambata ya ci gaba da karatu da karantarwa har ya zama wani lokaci idan ya fito rahimahullah yakan ɗan tsayaye shiru kamin ya je ya fara karantarwar ko da wa'azi ne ko karantar da littafai ne sai ɗan shiru ɗansa muhammadu bello sai ke tambayarsa me yasa nike gani idan ka fito zaka je wajen wa'azi ko karantarwa sai inga kai dan shiru daga nan kuma sai inga ka wuce ka ci gaba da aikin da ke sai ce to ujaddidu niyya ina sabunta niyya ne wannan shi yasa sannan kuma da dama idan ya zo yi za ka ji ya bude da inna innamal a'malu bin niyyati wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi sallama shahararren hadisi babban hadisi wanda dukkan ayyuka sun tabbata da niyya kuma hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana buɗa duka abin da yake da lokacin da zai yi wa'azi ko zai karantarwa zai buɗa da innamal a'malu binniyat wanda ke nuna muna yana son bayan ya jaddada niyyar sa kuma har yanzu dai ya ƙara kawo hadisin da ke tabbatar da lalle fa aiki sai da niyya wani lokaci yakan yi amfani da luga guda biyu a majalisa daya wani lokaci ma har luga uku a majalisa ɗaya wajen karantarwa ya yi amfani da hausa ya amfani da fulatanci ya amfani da larabci wani lokaci kuma sai amfani da hausa da fulatanci wani lokaci ya amfani da hausa zalla wani lokaci ya amfani da fulatanci zalla wani lokaci kuma ya amfani da larabci ya danganta da waɗanda yake karantarwar mujaddadi saboda shaharar karantarwarsa da kuma samun karbuwa a al'umma musamman wannan yanki har sarkin bawa bawa jan gwarzo wanda shi ne sarkin gobir a wannan lokaci har ziyara ya kawo masa kuma wannan ziyara ta kai ziyarar da shi mujaddadi da kansa ya farin ciki da ita domin lokacin da eh, aka gaya masa bawa jangurzo zai kawo mai eh, ziyara to ya farin ciki kwarai da gaske ganin cewa babban basaraki na wannan yankin gaba daya wannan duk wannan yankin lokacin babu kamar daular gobir a girma dama daular borno ita ce tafi kowace girma a cikin daulolin da ke cikin najeriya girma to amma daular mm, abin nan gobir tana cikin dauloli masu girma wanda bata kai ta nan ba so lokacin da aka gaya masa zai zo ya kawo masa ziyara ya yi farin ciki kwarai da gaske saboda ganin cewa shi mai da'awa ne kuma malami ne mai kira zuwa ga sunna to sai ya ji ga babban basarake zai kawo masa ziyara kuma irin wannan ziyara ta girmamawa to ya ji daɗi ya yi farin ciki kwarai da gaske duk yadda wasu malamai ke son su haɗa shi da shi su haɗa shi da Sheikh Usman ibn Fodiyo da bawa jangurzo to amma dai ba su ci nasara ba to wannan yasa lokacin da ba a jangur ya zai kawo masa ziyara to ya yi farin ciki kuri da gaske kuma ba a jan gurzo ya kawo masa wata bukata ne wadda wannan bukata kuma shehu dan hodiyo ya kyamar wannan bukatar ba zai kita ba domin bukatar ita ce ya ce ina bukatar ka zo ka koma can alƙalawa wanda can ne hedikwata ta gobir ka zauna can tare da ni domin ka ci gaba da karantar da ni da ni da sauran wa'inda kananan kananan sarakuna a na da ma kuma wa'inda suke tare da ni har ‘ya'yana har saura dai al'umman mu ka ci gaba da karantar da su wannan dama da eh, eh, jangurzo ya ba ba Sheikh Usman ibn Fodiyo wannan ta faranta masa rai kuma ya gamsu da wannan kuma ya karba ya tashi kuma daga nan garin da suke zaune a nan cikin Godobawa Degel ya koma a can alƙalawa sabon birni kenan a hali yanzu to ya zauna a can ya ci gaba da karantar da wa'annan sarakuna da 'ya'yan sarakuna da manya-manyan mutane da sauran talakawan yankin ma gaba ɗaya yana ta karantarwa kuma abin ya yi ci gaba da tafiya wanda kuma har lokacin da Allah mai girma da ɗaukaka ya karɓi rayuwar bawa jangurzo Shehu Usman Danfodi yana can kuma kamar yadda muka sani a tarihi ya tabbatar bawa jangurzo ya yi mulki ne miladiya 1776 zuwa miladiya 1794 so kaga wa'annan shekaru ne ya yi ko kuma wannan dan period da ke tsakanin 1776 zuwa 1794 kusan shekara 20 da wani abu ya yi yana mulki na'am ko kuma 20 ba shekara biyu kenan shekara 18 lokacin da ya je kama karantar wannan ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske a wa'in mutane kuma kada mu manta kamin ya je can wajen wannan karantarwar ai malamai a wata sallah da aka yi shi ba wajen gurzu ya kira malamai ya ce yana buƙatar su zo domin an yi sallah a zo a yi barka da sallah a yi murna kuma a gaggaisa da mutane a yi addu'o'i sarki na kira kuma aka kira dukkan malaman da ke karkashin wannan daula kuma shehu dan hudu yana cikin inda aka kira kuma ya je tare da mukarrabinsa shakekinsa abdullahi dan gundu wato abdullahi gondu kenan abdullahi fodiyo suka je suka sami malamai an taru kuma ga basarakin ya fito ga duka dai aka taru da aka yi bukukuwa aka kare daga nan dada sai ko ne shi ba jangoro zai ce to ko ne malami ya faɗi bukatocinsa kuma malamai suka ta faɗi kuma nan take ya ɗauko kyauta mai gwaɓi ya ba wa malamai malaman to shi mu jaddadi sai ki karɓan wannan kyautar ta ce a shi ba wannan a bukatarsa ba shi bukatarsa shine a bashi dama domin ya ci gaba da karantar da al'umma a wannan yankin ba tare da an tsangwame su ba a ba su dama su shiga lungu da sako suna karantarwa suna wa'azi suna kira zuwa ga addinin Allah wannan ta saba wa jangur zai ce to yi maka kuma na baka izini cikakken izini ko ina ka shiga ka ci gabar karantarwa su kuma malamai sai suka kwasu dukiya shi kuma shehu dan hodiyo da shi da tawagarsa su kuma suka zo da wannan izinin da ba wa jangur ya ba su wanda wannan tasa har Abdullahi gundu ya yi kasida ta musamman domin godiya ga Allah akan wannan nasarar da Allah subhanahu ta'ala ya ba su kuma wannan tasa an ka samu karin samun dama aka shiga lungu da sako cikin kasar gobe ana da'awa to har ta kai yanzu an kira bawa jangurzo da kansa ya kawo ziyara ga Usman dan Fodiyo kuma ya kira shi sun ya koma can ya ci gaba da karantarwa sai shekarar da bawa jangurzo ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da tisa'in da hudu a miladiya yana rasuwa to sai kuma kaninsa ya karba yaqubu wanda kaninsa yaqub ya karba shi kuma shekara 1794 din nan ya ci gaba da mulki shi kuma har zuwa shekara 1800 kina ya shekara shida to wayannan shekarun shidan dunta shi kanin shi ba wa jangurzo yayi wato yaqubu to shi ma kansa an ci gaba da zama lafiya lau tsakanin Sheikh Usmanu dan Fodiyo da wannan basarakin ɗan uwan wancan bawa can ba a samu matsala ba sun ci gaba da eh, eh, rayuwa suna ta eh, tafiyar da al'amuransu ba wata damuwa haka aka ci gaba da tafiya har lokacin da ɗan uwansa na fata ɗan uwan shi Yakubu har yanzu kuma shi kuma ya karɓa bayan shi na fatan ya rasu a shekara dubu ɗaya da ɗari takwas ya rasu shi Yakubu yana rasuwa sai ɗan uwansa shi na fata sai ya karɓa na fata yana karɓa shi kuma sai ci gaba da gudanar da mulki shi bai daɗe kware ba domin ya karɓa ne dubu ɗaya da ɗari takwas kuma mulkinsa ya ƙare dubu ɗaya da ɗari takwas da biyu kenan shekara biyu kawai yayi yana mulki to wannan na fata ɗan uwan yakubu to daga nan na aka fara samun matsala tsakanin shek Usmanu ɗan Fodiyo da shi da daular Gobir. A wannan lokaci ne aka fara samun matsala wanda hatta kai ga aka fara samun matsaloli da dama tsakaninsu ya fito ma har yana son ya yaƙi Shehu usmanu dan fodiyo kuma ya fara dai zamantakewar da ta yi tsami kwarai da gaske kuma ga shehu yana can kasar su yana karantarwa wannan ta sa da shehu usmanu dan fodiyo ya ga wannan zaman ya yi wahala kwarai da gaske ya ga akwai matsaloli to sai ya baro garin kamar yadda bawa ya bukace shi je ci gaba da karantar da su alkalawa to da ya ga ba jangurzo ya rasu dan uwansa yakubu ya rasu yanzu ga fata ya karba nafata ya an samu sabani yana nan yana kiyayya da shehu har ya fara ma tattalin yakin shehu domin abin da yake gani shehu ya samu mutane fiye da yadda shi yake da mutane mutane suna saurara ma shehu fiye da yadda suke saurara masa saboda malami ne shi yana karantarwa ko mutane suna respecting ɗinsa suna girmama shi wannan tasa shi na fata ya hangi shi yana gani akwai matsala ga mulkin nasa saboda ka yana ganin kamar shi Usman zai amshe masa mulki kasancewarsa yana malami ne kuma wanda ake saurara ma amma shi gashi ba sarake kuma ba a saurara masa to daga nan sai ga kamar za a kwace masa mulki saboda ka sai ga gomma ma ya fito ya yaki Sheikh Usman dan Fodio ya yi masa to wannan tassa ya ci gaba da kiyayya da Sheikh Usman dan Fodiyo zamantakewa yi tsami tsakanin su Sheikh Usman dan Fodio ya ga zaman baya yiwa a can sai ta so ya dawo inda ba wajen gurzo ya ɗauke shi ne nan ɗagil ya ci gaba da rayuwarsa kuma ya ci gaba da karatu da karantarwa a lokacin da ya taso daga can ya dawo anan to sai ya zan kuma sauran mutane da dama sun taso daga can sun biyo shi anan sannan wasu mutane ma daga gurare daban-daban suna tahowa suna biyo shi saboda jin abin da ya faru tsakaninsa da wannan bayan an san kyakkyawar alaƙa da ke tsakaninsa da bawa jangurzo da kyakkyawar alaƙa da ke tsakaninsa da wanda ya mai ma bawa jangurzo shine ya kubu to amma sai gashi yanzu ya samu matsala da wannan basarake to sai da mutane da dama suna tasowa daga can suna zuwa wajensa suna ilmantuwa suna kuma jin ababen da ya zo da su na karatu da karantarwa to daga nan sai eh, karantarwar shi Usman dan Fodu ta ƙara samun karbuwa to shine zai kawo mu ga mafi yawan ko kuma mu ce mafi muhimmancin abubuwan da suka faru kami a fara jihadi mun sani da cewa jihadi kala biyu ne akwai jihadu na addafu ko kuma akwai jihadi kuma shi kuma na wato at akwai jihad na at akwai jihad na daf'u sa'il ko kuma mu ce difa'i na kare kai kala biyu ne jihadi na ɗabu wanda za ku je kawai mutane ba su kawo muku hari ba ku je ku kai musu hari ko su musulunta ko ku yake su kaga wannan na ɗalab ne to shi mafi yawan ba a yi cika yi ne ba a cikin tsarin musulunci ba a cika yin sa ba amma wanda aka fi yi ne na kariyar kai wanda arna za su kawo muku hari idan suka kawo muku hari ko kuma sai ku tashi ku kare kanku ko ko kun ga mutane suna shirye za su yaƙe ku to kaga kuma za ku shiri domin mi domin ku huskance su domin kare kanku to wannan shine wato jihadi wanda mafi yawa shine ake yi a musulunci to shi ne ma mujaddadi ya yi shi ma kansa a lokacin da na fata ya ci gaba da yi masa wannan to ya yi abubuwa da dama waɗanda ba sa da kyau daga cikinsu mujaddadi yana da abubuwa waɗanda suke sun shafi karatu da karantarwa da kuma aiwatar da suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tassa na fata sai fito da wani tsari ya fito da wani watan ana iya cewa eh, doka ya fito da wata doka wanda wannan dokar ta kunshi abubuwan da ke iya kawo tarnaki ga da'awar shi mujaddadi takan iya kawo tarnaki ga ma addinin gaba daya domin dokar abubuwa ne da dama waɗanda suka yi karo da musulunci ya fito da su kaɗan daga cikinsu wanda ya fito kuma aka rubuta aka yayyada cikin ƙasar gobir gaba ɗaya har zuwa ma wasu yankunan da ke makota ga gobir. abin da yake cewa kada kowa ya yi wa'azi na farko kenan doka ta farko kada kowa ya yi wa'azi in ba shi shehu ɗan hudu ba ya yi da shi shehu ɗan hudu ya yi wa'azi amma almajiransa da sauran al'umma ma gaba ɗaya kada kowa sake wa'azi to kaga idan aka ce mutum guda zai yi wa'azi kaga akwai matsala domin da wa'azin na ake rayuwa da wa'azin na ake fahimtar addini da wa'azin nan ne kuma addini ke samun ci gaba to sai fito da wannan doka ta farko cewa kada kowa ya yi wa'azi in ba mujaddadi ba shi kadai aka ba dama ko shi kuma don dole na don idan ya fito yace kar mujaddadi yi wa'azi to zai samu babban matsala to sai fito da wannan yana ganin wannan karama ce kami a kai ga inda za a hana masa domin in inda wannan dokan ta samu karbuwa to za ta kai ga cewa shi ma mujaddadin daga baya za a hana masa to sai ka fito da wannan ta farko kenan aka sake fitowa eh, ta biyu kuma kada kowa ya sake shiga addinin musulunci sai wanda already dama musulmi ne ko kuma ya gadi musulunci amma wanda duk bai gadi musuluncin ba to ya ci gaba da zama saboda yakin bai gada ba kamar yadda ya samu iyayensa da kakanninsa suna bautan gumaka suna bautan bori suna bautan gargajiya to ya tsaya haka ne da ya same su kada ya shiga musulunci amma wanda dama musulmi ne to ba ce mai ya hita ba wanda already kuma ya gaji musulunci to shi ma in ya ga dama yana iya shiga amma wanda bai gada ba to kar kowa sake shiga musulunci kaga wannan doka ce da ta yi karo da ta musulunci wanda kuma mujaddadi ba zai karbe ta ba doka ta biyu sai aka ce kada a sake gani wani mutum ya ɗaura rawani a duk ƙasar gaba ɗaya ba a yi da kowa ɗaura rawani ba in ba shi sarkin ba sauran talakawa da sauran malamai da sauran kowa ba a da a ɗaura rawani ba domin rawani yana nuna alama ta musulunci da musulmai sau saboda ba a da a yi rawani a ƙasar ba ya hana ya sa wannan dokar ta biyu ko kuma ta gaba doka ta gaba muna iya cewa wannan ita ce ta hudu cewa kada kowace mace ta sa hijabi duka a haramta hijabi a ƙasar gaba ɗaya kada mace ta sa hijabi wanda kuma shi mujaddadi hijabi ‘ya'yansa ke sawa, hijabi matansa ke sawa, jama'arsa duka hijabi suke sawa, saboda haka Allah ya ce mata su yi, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi. To kaga idan fito da wannan dokar a hali yanzu, to kaga zamantakewar za ta yi tsani kwarai tsakaninsa da mujaddadi. Wannan dokar to tana daga cikin manya-manya abubuwan da suka faru a daular gobir wanda ya kai ga har aka yaƙe su da ya fito da na abubuwan gaba ɗaya mujaddadi bai karɓi ko guda daga cikinsu ba to Allah dai ya sa bawan Allah bai jima ba shi ma kansa bayan fito da wannan doka shi na fata sai Allah karɓi rayuwarsa bayan ya shekara biyu yana mulki domin inda ya daɗe to ba a san abin da zai yi ba amma dai duk abin da zai yi to Allah ya fi shi haka dai ya rasu cikin shekara biyu daga fitowa da wannan dokar aka ce bai jima ba Allah karɓi rayuwarsa Allah yana rasuwa sai kuma ga ɗansa ya gade shi, ɗansa matashi ne, ba dottijo ne, ba yaro ne, sai aka ɗauko mulki aka bashi, shi ne yunfa. Shi kuma yunfa ya karɓi wannan mulkin ne shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da biyu zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da bakwai. Kaga ya shekara biyar kenan shi yunfa to yunfa shine ya samu damar yaƙi da mujaddadi kuma shine ta kai ga ƙarshen daular gobir da gare shi domin ya yaƙi mujaddadi mujaddadi ya yaƙe shi kuma an ci nasara a kansa an kashe shi alƙalawa wanda kashe shi ya kai ga ƙarshen daular gobir ta faɗi wannan yunfa bayan ya karɓa daga baban nasa na fata to ya fito da abubuwa masu muni waɗanda ke kaiwa ga yaƙar mujaddadi daga cikin manya-manya abubuwan da suka faru a wannan lokacin wanda ta kai ga a tsayar da wato a tsayar da jihadi a je jihadi a yaƙe shi shi yunfal bayan wancan da ya faru a zamanin baban nasa na fata to shi ma yana karɓa to ya yi wani abun da shi ma kansa na cikin ababen da suka haddasa a je an kai jihadi har daular gobe ta faɗi ya kira mujaddadi kuma ya yana son sa a gidansa mujaddadi ya tashi tare da ɗan uwansa abdullahi gundu abdullahi na gundu suka ɗan uwansa shakikin su kenan suka je su domin su ji kiran wannan basarakin duk da yake akwai sabani mai ƙarfi tsakaninsu su amma da ya kira shi yace taso mu je suka je riwayoyi guda biyu ne akwai wanda shi dan mujaddadi ya rubuta cikin infaqul maisur wato wanda shi dan mujaddadi ya rubuta akwai wanda kuma abdullahi gondi ya rubuta cikin tazayyinul warqat wanda duk suna kusa ga juna wato cewa aka yi ruwaya ta farko shi fa ba shi yunfa ya gina wani rami ko a ce rijiya mai zurfi sai ɗaukar tabarma sai fida bisa wannan bakin rijiyar da niyyar idan shehu dan hodiyo da shi da tawagarsa sun zo sai ke su sai a ce musu ga tabarma nan su zauna to shehu usman dan hodiyo kamar ya san da wannan yana zuwa aka ce mai ga tabarma sai yake sama bisa wannan tabarma ya samu gehe ya zauna wannan masaraki ya ga bai zauna ba to dama ashe ya shirya yana da bindiga sai fidda bindiga sai halbi mujaddadi bindiga bata tashi ba ya halba bata tashi ba sai da bindiga ya sheka yi cikin gida yana yi cikin gida ya yi abin da yake kuma ya sake dawowa yana dawowa sai ya kalli mujaddadi ya kalli abdullahi dan fodiyo ya ce musu a duniya ban da makiyin da ya kai ku saboda ka na kira ku ne da niyyar in kashe ku amma ban samu nasarar kashe ku ba saboda ka ina shaida muku wannan ƙiyayyar ya faɗi duk abubuwan da yake faɗa Abdullahi dan Fodiyo da shi da Sheikh Usman ibn Fodiyo suna kallon sa ba su ce masa kala ba ya kare duk abin da yake yi sai mu ya ce makanin sa to taso mu take ali shi Allah ya kare mu daga sharrin sa kuma ka gaya ma kowa to wannan ruwaya haka ta zo amma kuma ruwayar da Abdullahi Gondi ya kawo ita ma haka take dai amma bambancin su guda ne shi bai ambaci tabarmar da aka shimfida bisa rijiyar ba amma ya ambaci an kira su su biyu kuma sun zo sun zauna kuma shi ah, yunfa ya je ya ɗauko bindiga ya halbe su amma bindiga bar tashi ba sun fito shi Usman an Fodo ya ce Abdullahi ta so mu tafi gida suka taso kan hanya mujaddid yake ce masa kakka gaya ma kowa mu boye wannan mu kyale mutane mu ci gaba da da'awar mu tunda dai Allah ya kare mu da su saboda shi mujaddadi baya buƙatar doni abun da ake faruwa domin kada a zo a ce yana buƙata ya zama ai wani waliyi ne wani mai kaza na a shi bai buƙatar wannan tawadu irin nashi shi ya hida sun kowane lokaci ya zan ya tsaya bisa ga matsayinsa na bawan Allah mai kira zuwa ga addinin Allah ba tare da ya guluyi ba ba tare da ya wuce iyaka ba shi yasa irin tawazu'unsa yake ce ma Abdullahi Gondo kar ka gaya ma kowa don kada mutane su dauke su irin wasu abubuwa cewa gashi an halbe shi da bindiga bata tashi ba an zo da niyyar kashe shi ba kashe shi ba ya tabbata waliyin Allah ne mai kaza mai kaza a wannan aikin ba nashi na ba aikin Allah ne Allah ke kare bayinsa kuma ya kare shi saboda tunda ko Allah ya kare shi to amma daina kaya ma kowa kar a gaya ma kowa a bar haka nan yadda Allah ya kare su su ci gaba da aikin su na karantarwa shi ko wancan zai ci gaba da wancan kuma yadda Allah ya kare su yau to haka kuma Allah zai ci gaba da kare su har ƙarshen rayuwarsa gaba daya to wannan abun da ya faru kenan a wannan hadisa ta farko ko kuma mu ce hadisa ta farko wadda cikin manya-manyan hawadis waɗanda suka faru a lokacin yunfa bayan waccan da ta faru a lokacin eh, baban nasa na fata na wa'incan dokokin da ya kawo kaga wa'innan ababen guda biyu sun taimaka kware da gaske zuwa ga haddasa jihadi tsakaninsa da shi wannan basarakin wannan shine na biyu cikin ababen da suka faru manya-manya abu na uku da ya faru wanda shi ma kansa yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda suka kai ga tsayuwar wannan daula ko kuma suka kai ga yaƙi tsakanin mujaddade da kuma daular gobir kamar yadda kuka muka ambata a farko cewa dukkan da'awar da ake mafi yawa tsakanin ko kuma mu ce jihadin da ake yi na aje a yaƙi tsakanin musulmai da arna yaƙin ba wai yaƙi ne na atalab ba a'a na addifa ne na kariya ne idan kuna kuka zo kuna kira kuka zo kuna karantarwa aka ba ku dama ku yi wa'azi aka ba ku dama ku karantar aka ba ku dama ku shiga lungu da saƙo wajen yada addinin ku to lada iya kenan zuwa ga cewa a zo a yi jihadi tun an ba ku dama ku yi addininku? kuma an ba ku dama ku kira zuwa ga addini wanda ya ga dama ya shiga wanda bai ga dama ba kuma ba dole ne ba ba a sa su ci dole ba amma dai ya ba ko an baka dama kai kai naka addinin ka kuma an baka dama ka kira zuwa ga addinin to ba buƙatar cewa sai an je an yi yaƙi inda za a yi yaƙi shi ne a lokacin da mutum ya hana maka addininka ko kuma ya hana maka kira zuwa ga addininka ko kuma yace zai cutata maka ko kuma yace zai kwaci dukiyarka ko abin da ya kamance ka ko kuma yace a'a zai yaƙe ka to idan hakan ta faru cikin wa'annan abubuwan duk abin da ya faru to wannan kana da damar ka zo ka kare kanka to wa'annan ababen da suka suke faruwa manya manya su suka kai ga cewa mujaddadi ya shirya yaƙi tsakaninsa da wa'annan arnan kuma yaƙin aka yi shi kuma yaƙin musulunci ki nasara a kansu na'am abin da ya faru na uku nan ne mutanen gimbana wato abdulsalam na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda ke yankin kebi wanda gimbana yankin jegaci to shi ne babban malamin sun da ke kima abdulsalam wanda wannan lokacin shi ne shugaba